Allah muna roƙonka in za mu mutu Allah ka kashe mu ahlus sunna Allah muna roƙonka kiyama muna roƙonka ka da mu ahlus sunnati wal jama'a bayan babu shakka muna sake jaddada godiya mai yawa sosai ga Allah subhanahu wataala wanda cikin ganin dama da ikonsa ya kaddara saduwanmu a cikin wata mai albarka cikin lokaci mai albarka tare da huskoki masu albarka watan ramadana bayan Allah in dai ban kuskure ba yana da kwana daidai 20 da hudu yana da abin shi a hankali bayan la muna tare da suran nan ta suratu hud mu yi karatu muka yi karatu ubangiji Allah subhanahu ta'ala yana labarta da manzo Allah labarai har ya kai kan annabi salih na annabi salih ma ina jin an kai karshe har inda Allah ke gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin na daban mamaki fa Allah ke ba da labarin kuma yana jinjina ma kansa labarin kanshi shi ne ke koro labarin kanshi kuma na yabo da nuna izza da jijji da kai da girman kai domin labarin akwai girman kai ciki wani ba girman kai ciki Allah na da girman kai haka ne ko ba ka ya na kai kun shiru eh Allah na da girman kai shi yasa in kai kai girman kai illa ne girman kai na Allah jinjina ne da yabo shi da kansa da yake yabon kansa sai ce huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul aziz al-jabbar sai ce al-mutakabbir al-jabbar al-mutakabbir mai girman kai girman kai rawanin Allah ne duk wanda ya aza wannan rawani in ya kai gaban Allah shi Allah ya sauke mai ya sa shi wutar jahannama sai Allah ke da girman kai Allah ke mu da girman kai bai Allah ubangiji Allah ke bada labari har yace da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na musu magana sun kiji na bar annabi sallallahu alaihi bayani suka kiji azaba na yazo har Allah yace falamma jaa amruna na mal'un ai ina neman aya yanzu iko Allah to ala azuni ne to barin ta surutu na kai yanzu ubangiji Allah subhanahu wataala yayi wanga bayanan yana koro da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce na musu magana kuma na ce a gaya musu na ba su duniya na shi fida musu duniya na ce musu ni na shi fida musu duniya kan aka su bar kowa su bautata ne ni ne khalid ni na khalice su duk abin da yi sai sada annabi sallallahu zai musu magana sai ya ce musu ubudullaha malakum min ilahin ghairu sai ce huwa ansha'akum min al-ardi wasta'amarakum fi naiji o bai kai nan ba oh okay okay min al-ard wasta'amarakum fiha shine wanda yake a ibtada'a khalqakum she kaga khalitanku wasta'amarakum fiha ya baku abubuwa guda biyu ya baku daman gine-gine ya baku kuma rayuwar da za ku yi rayuwa cikin gine-gine ana iya a baka duniya a hana ka lafiya Allah ya ba su lafiya ya ba su rayuwa ya ba su jin daɗi ya ba su abin da kuma lafiya zai more shi sa hausawa shi su ce Allah ya ba mu lafiya da abin da lafiya zai ci wato Allah ya ba su lafiya ya ba su abin da lafiya kuma zai ci wallazi ansha'ahu ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha to sai ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala yayi wanga bayani yayi wanga bayani har yazo ya ce falamma jaa amruna sun kiya har suka jora annabi salih suka ce ya salih فلما فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين سأبنجي الله تعالى فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديارهم جاثمين وتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين to shine ubangiji Allah subhanahu wataala ina jin jiya muyi wanga bayani azaban ya fara ranar alhamis alhamis da ya musu alkawari ya ce tamattahu fi darikum thalathat ayyam ranar alhamis idanuwan suka yi yalo sosai kun san yalo ranar juma'a idanuwan suka yi jazir ranar asabar sai ranar jima'a ranar alhamis yalo a jima'a Jazir ranan Lahad ranar Asabar eh, ranar Asabar yayi baki dilim haka Bahaushe ke fadi baki dilim to yanzu kamar an kakafe su ne ba sai zuwa ko ina akwai malumar da suka ce su da kansu sun tone mu kansu ramin kabari suna jiran su shiga ciki to waja'a al-yawmur rabi' to Allah ya kyale su ya bar suka ga kaman su dukan su kananan shegu ne duk masu girman kai mai girman kai wanda ana mai magana yana haka yana kankantara yanzu yayi haka yana zaune matan shi kuma ta yi haka kowa ya haka kowa na zazzauni ba wurin zuwa ba na zaka ba inda zaka ba mai jinya ba mai magani annoban ya kama kowa shi mai jinyan ma annoban ya kama shi kowa da matan shi da iyalansa ga matanka ga yara yara na kuka mata na kuka baba kuma na kuka kowa na kuka sarki mai jijji da kansa Allah ya ce sun kiya wattaba'u kulla jabbar sun ki annabi sallallahu suka bi masu girman kai wanda suka ce musu ba'aji mun ki aji salu komai bai faruwa to wa'annan kuwa bayan Allah she su kuma manyan su ma gashi nan kaga ga sarki shi ma sarki yayi kankari sarauta ya kare idanuwansa sun yi yalo sun yi ja suka yi ja suka yi mai baki kilim, shi ma gashi ga matan shi da yara ga mata da yara kowa malam an shuru ana jiran me Allah zai yi girman kai da kankantara da kilin bibi kare annabi sala ya fita akwai su waɗanda suka nemi su kashe taguwa da suka kashe taguwan suka kare annabi salu ya ce musu ta fi darikum thalathata ayyam shi suka ce tunda ya tiraita mu yanzu mu yi abu biyu cikin lokaci guda ai mu kashe taguwa ko bai sa shi ma mu kashe shi kenan malam shi suka je suka zauna qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahlihi ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين da suka yi shawara a ji aka sha annabi sallallahu alaihi wasallam taqasamu billah ka jurin shawara taqasamu billah she su taran suka yi shawara bayan sun ba manyan gari labari mun kashe taguwa amma mun yi sabon meeting na kashe annabi sallallahu she manyan suka ce mun ba ku dama a kashe amma she suka ce kun san kashe shi ba sauki bane fa ba shi problem ne abin da sa taba annabi sallallahu problem ne taqasamu billah she suka zo suka yi rantsuwa su wanda suka yi rantsuwa su tara suka ce to za mu kashe annabi salih amma muna son kowa ya yi rantsuwa kan abin da za mu yi lafiya suka ce lanubayyitannahu wa ahla za lanubayyitannahu za mu shiga mai cikin dare yana kwana cikin dare assassination mu shiga mu kashe shi da iyalansa da wanda suka yi imani da shi duka baki daya bayan mun kare kada kowa ya yi magana in gari ya waye dangin shi ba su tabuwa shi yasa in an taba shi ba a zaman lafiya thumma lanaqulanna li ahli thumma lanaqulanna li waliyi she mu gaya ma waliyansa wanda yake suke jibintar rayuwarsa waliyin kowa na da waliyin jini dukkan mu ga kowa na da waliyin jini kana da waliyin jini kana da waliyin jini na akwai wanda yanzu haka in an zudda jini na to su da su saya baya in ma su yadda in ma ba su yadda ba shaidi a shafansa ko su ce sun yafe na farko babana na ciki na farko yara na na ciki na farko mata na na ciki kun su ne me auliya uddam kun gane karatun ku kowa kuma na da shi kowa na da shi to sunna su ne in an tabaka ka komi she su in dai ka jige ka in dai ka riga ka wuce ka tafi she su to she wayannan mutanen nan na annabi sala abin da sa muka ce kaman dangin annabi sala ba dangin kan wallasa bane domin wanda in za ta bashi shi har za yi rantsuwa kuma a boye kuma in an zo an yi tambaya kowa ya ce mu bamu sani ba ka san lalle wanda zai tambaya wanda zai tambaya ce mai mu bamu san komi ba ka san yana da karfi ko bai da karfi yana da karfi sai suka ce thumma li waliyi in sun tambaye mu ma shahidina ahlika ahlihi in an tambaye mu mu ce ko oh, mu gani ba mu sabi da ya faru ba sannan wa inna la sadiqun wallahi mu masu gaskiya ne ka san wanda zai ba maganan ga yana da matsayi to da suka yi shawara dare ya yi yayi Ya yasa muke cewa ku kuta addu'a hasbunallahu la hawla wala quwwata bismillahi alladhi la yadurru ma ismi amma kun san ba annabi Allah yana ne yana addu'a yana addu'a yana addu'a yana askar bai san masu su ga shawarar. ba malan she suka zo da suke wanga abin duka shi Allah kuma ya ce da malaika jibrilu an shirya za a yi ma annabi salu ma kirci she sa ku je yasa sun kai malam suna jiran su shiga cikin She shema an ce an bude musu duwatsu ne daga wutan jahannama ya sauko to wanne kowanne dusu ya zo ya kongori kan shi kashe shi Allah ce dammarnahum wa qaumahum sai Allah subhanahu wataala ya ce wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'un yasa wayannan su dusi ya kwakwade su an daddanne su da dusi ya daddake su duka baki daya sannan ranan cikon kwana hudun nan kowa ya shiru yana jiran me zai faru sai ubangiji Allah ya ce ma jibrilu na gama da su nake jira ne kurun jibrilu ya musu tsawa guda kawai ya isa ce sa da jibrilu yi tsawa maluma suka ce saha alaihim sayhatan wa'idatan fahalaku jami'a jibrilu yi tsawa so guda Allahu akbar da tsawon ya shiga she kama zuciya ya fafasa zuciya Dukkashin da ke cikin gangan jiki ya ka kakkarya ya dannaka ya ke komi malam kana jin tarara cikin gangan jikin mutum ba wai jikin ya fashe bane a ga fata ga komi amma malam cikin jikin komi na ka karyewa. haka malam duka yanzu bai fito cikin su bangiji Allah halakar da su sai Allah ya ce fadamdama ko cikin suratu shams ko ya Allah ya ce Allah ya ce fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawa fadamdama kaga in an ce maka damdama ba shi an maka bayani ka san abin da ya faru ba sauki shi yasa maluma ma suka ce fadin shi damdama ko baka fassara ma yayi damdama an san me wanda shi ake ce mai fiqhul lugha akwai kalman da ke fassara kanshi tun ba fassara shi ba Allah ya dirkace su ne bayan da ya dirkake su wato Allah ya musu azaban da bai taba yi ba a karshe da Allah ya ce wala ya Ya ce duk abin da nayi ga na tsoro wani ya zo ya tambaye ni waye sai tambaye ni <laughs> kai da kai no kaga su da suka ce da suka ce Annabi sallallahu alaihi suka ce suka ce muka kashe shi muka kare in an tambaye mu she mu ce ne ma shahidina to Allah ya ce ni da na musu ina jirawa dai zai tambaye ni gobe me yasa Allah kai haka ko kuma wanda zai tambaye ni to yaran me suka yi dabbobin me suka yi wai ga jama'a ba ka ba kai halice su ba ai duk abin da suka yi Allah kai ka sa su Allah ce dukkan ni nayi kuma na halaka su ina jira in ga wanda zai tambaye ni akwai tambaya billahi alazim ko zuciyanka ma ba tambaya ba zuciyanka yayi maka kaman abin kaman ba yi daidai ba to zuciyar bai karewa lafiya bai karewa mai lafiya yasa ubangiji Allah ya hallaka su sai ya ce da Allah ya ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi na so malam Umar ya karanta min ma fara tafsiri falamma jaa amruna ku ja bin Allah ya ce Na. بسم الله الرحمن الرحيم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 ubangiji Allah subhanahu wataala yayi bayani ya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam falamma jaa amruna najjayna salihan walladhina amanu ma'ahu sace mai bi rahmatin minna da wata ni'ima da rahma daga gumu su Allah wa min yau yawmi id kunya da kaskancin wannan rana Allah ce na musu azaba amma shi Allah ya kara kunya da kaskanci kan nasu ga mutum da matan shi da yaransa cikin daki bai iya mata komi ba ta ita mai komi kana kallon yaranka suna cikin azaba suna cikin damuwa ba kai ka musu komi Allah akwai kaskancin ne kai shi kana kallo ga yara ga jariri na kuka ga wanga na kuka ga wanga na kuka matanka na kuka kai ma ga karan kana kuka kai ban jamu ana iya kai kana kai karfin hali kana jin jiki ko baban na kuka yana gwada ma yaran shi Allah ya ce wa min khizi yawmi idh da kunyan wannan ranar nan ni na fi da annabi sala kaskanci wannan ranar ni na fi da annabi sala bi rahmatin minna sai Allah ce wa najaynahum min wa min khizi yawmi id sai ce ne inna rabbaka huwa alqawiyyul aziz alqawi ay qawiyyun fi batshi yana da karfi sosai wurin damkan mutum in Allah zai kama mutum ba sauki sannan kuma al-aziz fi mulki buwayayyen sarki ne a cikin sarautansa me yasa Allah ya kawo inna inna inna rabbaka huwal qawiyyul aziz saboda ya gwada da mutanen makka in kaga ya kyale ka ba ka fi karfin shi bane wallahi ba wanda ya fi karfin shi kai kanka kana iya kai ma wani abu ka wuce lafiya in ka je gaba komai bai same ka ba sai ka ce kai me nayi sa'a ko in kaga Allah ya kyale ka to sa'a Allah ya baka kurhi barka wuce duba irin karfin su gashin da Allah ya kama kowa sannan kuma al-aziz fi mulki buwayen sarki ne yaglibu wala yughlabu al-qahir fawqa ibadi shi ke rinjayi ba wanda ya sai rinjayi Allah yasa shawa ku ji duk wanda suka min iya shege na rinjaye su wanda ya rinjaye kuma na kyale ku ne saboda manzo Allah ma kiyama na yi maganin ku mun gane karatun ko sai Allah ce ka allam wa akhadha alladhina zalamu sai'a fa asbahu fi diyarihim jathimin sai ce ka allam yaghnaw fiha ala inna thamuda kafaru rabbahum ubangiji Allah ce ka allam yaghnaw fiha yace annabi Muhammad da zan barka je ka gani wanda na halice su na musu gidaje na musu gonannaki na musu na shirya musu duniya da na azabtar da su in ka je ka gani kamar ba su taba rayuwa minti ɗaya ba na ba mutum shekara dubu yana jin daɗi na ba shi shekara dari biyar yana jin daɗi na ba shi dari uku yana jin daɗi amma ya ce ni kuma ran da na kama shi kaman bai taɓa minti ɗaya ba ya ce manzo Allah da zan bude maka ka gani ka an lam yaqdaw fiha ai ka annahum lam yuqimu fiha Kamar ba su taba rayuwa wurin ba kamar an tambaye ubangiji Allah subhanahu ta'ala ya Allah ya akai haka Ya ce ala inna thamuda kafaru rabbahum thamudawa sun kafirce ma ubangijinsu wanda yake shine ansha'ahum min al-ard wasta'amarahum fiha sun kafirce ma ubangijin da ya halice su ya ba su rayuwa shi wanne wannan abin ya cika su? yasa duk wanda zai kafirce ma Allah abinda zai cika da shi kenan sai Allah ya ce ala inna thamuda kafaru rabbahum sai ce me ala bu'dan li thamud ay ab'adahum Allah min rahmati bu'dan li sun nitsanta tsinan nune game da barin rahaman Allah ai wa'annan sun samu rahaman Allah wa'annan kuma Allah ya yi ya tsine musu ya gebe musu albarka sai Allah muna roƙonka ka samu cikin rahama ka samu cikin tsinan mu sai Allah ya ce da Muhammad alaihi na gama da duk thousand years na cikin one second na gama da su amma zan baka labarin babban wani ba annabi wanda yake kakanka ne ya sunan shi na umar ولقد جاءت قال سلام فما لبث أن وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى الله أكبر الله أكبر النبي إبراهيم واتخذ الله إبراهيم خليلا النبي إبراهيم بداد الله maluma suka ce qissatu ibrahim hiya aqwal qissa qur'aniyya ba'da qissati nabiyillahi musa kissan annabi ibrahim labarin annabi ibrahim badajin allah duk annabawa tun annabi adam har kan manzon allah labarin wanda ya fi tsawo wanda allah ya faɗi ya fi ba da labarinsa a cikin qur'ani wanda allah ya fi maganarsa wanda allah da ya yi magana kare shi kawo shi in ya magana kare shi kawo shi misali bi ma'ana wanda Allah ke jin dadin shi ba misali da shi bai magana shi in dai ya shi ba misali da wani ya kawo kawo annabi Ibrahim ya kawo wannan mutumin nan shine annabi Ibrahim bayan annabi Musa in ka duba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rayuwar annabi Muhammad Allah ya doki ya strategize rayuwar annabi Muhammad ne kan rayuwar annabi Ibrahim kisa annabi Ibrahim shi tunda Allah ya fara bada labarin annabi Ibrahim tun daga Makka ake bada labarin shi har karshen rayuwar manzo Allah Madina ba bari ba abu kaza shi Allah ce Ibrahim yayi kaza annabi Ibrahim yayi kaza annabi Ibrahim yayi kaza annabi Ibrahim yayi kaza shi yasa ni da ku za mu shiga za ku gani in muka je suratu bakara suratul bakara zaka lura suratu bakara akwai labarin annabi Ibrahim Allah ya fara da me ya fara da bayani shi kuma annabi Ibrahim Allah ya strategize bi ma'ana Allah ya categorize labaransa cikin Qur'ani nan ga kaji wanga labari ne kaza wanga labari ne kaza wanga ne labari ne kaza wanga labari ne kaza yana suratul bakara in ka shiga kaga Allah ya debo labari bangaren da annabi Ibrahim da annabi Ismail suka yi suka gina Ka'aba وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلماته فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما هل الله يزيك يتي وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع أن إنك أنت السميع العليم sai ubangiji Allah da ya gama da wannan ya ba manzo Allah darasi wurin ya bari wannan kuma ana tafiya ana tafiya sai Allah ya ce ai ga annabi Ibrahim kuma da wani sarki wannan sarkin ne shine wa Namrudu Allah ya ce wa Allah na bada labarin annabi Ibrahim da Namrudu lokacin da shi da annabi Ibrahim suka yi ido da ido gaba da gaba in ji bahaushe namrudu ya ce annabi Ibrahim yana tambaya annabi Ibrahim na'am alam tara ila alladhi aja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk wannan kuma aka wannan gwagwarmayan aka gama da wannan gwagwarmayan sannan ubangiji Allah ya kawo wa manzon Allah labarin annabi Ibrahim da tsuntsaye kun gane wannan karatun ko arini kayfa tuhil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi shi ba mun gaurin na ai wannan bayani to kan ta lokaci wurin sai ubangiji Allah ya cire annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gangaro da shi ya kawo shi anbiya shu'ara zukhruf safat da an'am shi anbiya da shu'ara da zuhruf da safat da an'am gwagwarmaya annabi ibrahim da baban shi da al'umma ne gwagwarmaya in ka shiga wurin nan in ka duba tun daga anbiya da shu'ara da zuhruf da safat labarin da ke wurin shine gwagwarmayan annabi ibrahim da baban shi da al'umma walaqad Ibrahim ibrahima rushdahu min qabl wa kunna bihi عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا هل يزويكي سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم زخرف معكنا صافات معكنا أنعام أنعام أنعام أنعام أنعام شيني أبنجي الله كبيانه بيانه آه، إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة قال نعم inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin shi ma gwagwarmaya ne tsakanin annabi ibrahim da mahaifinsa da sauran al'umma baki daya wurin abar gumaka a ma ubangiji allah subhanahu wa ta'ala sai ga maryam da mumta'ina da tauba maryam da mumta'ina da tauba annabi ibrahim da baban shi ne kawai shi da baban shi wato in ka lura da labarin annabi ibrahim nan ga shi da wa nan ga shi da wa nan sarki da al'umma da baban nan ga cikin gida cikin gida shi da baban shi har yana ce masa cikin suratu maryam واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني إه إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا أي كان عند إبراهيم كان واي جوابي baban qala araghibun anta an alihati ya ibrahim لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا kisa wanga shine labarin annabi Ibrahim kisa an kaje wannan bigiren nan zaka samu da tauba da Maryam da wane ne shi tauban shi na tauban annabi Ibrahim ubangiji Allah na ba manzo Allah labari mata ne wa mata istighfaru إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم yasa mun gama wannan kuma kenan ko to shikenan sai Allah ya cire annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kai shi zuwa ga labarin annabi Ibrahim da mala'iku kaga shi da sarki sun shi da tsuntsaye suka shi da Mushirikai da baban shi suka yi sa'annan yanzu kuma shi da mala'iku suka tattauna to inda shi da mala'iku suka tattauna zariyat hud da hijr shi sa hudun ga shine walamma walaqad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra yasa cikin labaran ga wani ya ce to wanne mu zamu wanda muka kai kai yanzu zamu yi maganar shi shine tattaunawan shi da mala'iku yasa inda mu namu ya kai kenan ai mun riga mu yi bayanin gina Ka'aba mu yi wannan muka yi bayanin shi da tsuntsaye mu yi wannan sannan ina jin cikin suratu ali imran kuma shi ma ubangiji Allah subhanahu wataala ya kawo labari kan annabi ibrahim inda Allah ke cewa ya ahlal kitabi ko lima tu'ajuna fi ibrahim wa unzilat at-tauratu wal injilu illa min ba'di afala taqilun ha antum haula'i ajadtum fima lakum bihi ilm فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين amanu, والله ولي المؤمنين wanga Ali Imran kenan wanda yake na so na manta da na Ali Imran Ali Imran kowa fama wa kowa na da Annabi Ibrahim wanga yace Ibrahim daga gare ni ni daga Ibrahim ne wanga kuma yace ni daga Ibrahim ne sai mun duba kowar mu jara na ga muku abubuwan sai a hankali eh kaga ba abin baturi na Allah ba wani gyara ciki haka ko haka okay now sai kuma ga suratu a a nayi bayani nace shi tattaunawa shi da mala'iku ganawan shi da mala'iku wanda yake sun zo gida aka yi fira maganganu mai yawa ya gudana shi zaka same shi zariyat ne da hud da hijr sannan kuma shi Ibrahim da kansa yana daga cikin annabawan da Allah ya kafa sura da sunansa suratu Ibrahim a cikin suratu Ibrahim kuma shi Allah ya kawo bayanin annabi Ibrahim da hijiran da yayi da shi da matansa da da da ubangiji Allah ke muna bayani yake ce muna wa iz qala ibrahim rabbi ja'al rabbi ja'al hadha albalada amina وجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضل لن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء سنيتي ربي اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما نؤخرهم ليوم تشخص فيه تشخص فيه القلوب والأبصار تشخص فيه الأبصار تشخص wanga Ibrahim ke to bayan la wanga shine bayani annabi Ibrahim tun daga bakara har kusan nas kai bayan Allah kan akai nasi ma shin da Allah ya ce ma annabi Muhammad sufi Ibrahima wa Musa sannan ka kai nasi to wannan na nuna mana cewa in ka lura alaka ko kuma similarities tsakanin manzo Allah da rayuwar manzo Allah da rayuwar Ibrahim akwai similarity da yawa akwai inda Allah ya ce masa ma millata abikum Ibrahim yanzu na muku bayani ga zamu je aikin haji ko duk abin da muka yi aikin haji na Ibrahim zamu je mu yi tawafi bayan an yi tawafi a kare sannan mu yi safa da marwa safa da marwa mata na Ibrahim ajara wannan duka baki daya sannan za mu je muka kare inda ya ake hajjin na mu aje dabba mu yanka ko annabi isma'il kenan cikin suratu safat da yake cewa inni zahibun ila rabbi sayadin rabbi habli min as-salihin fabasharnahu bi ghulamin alim falamma balagha ma'ahu as-sa'y qala ya bunay inni ara fil manam anni azbahuk فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما فلما فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم wanga shine annabi Ibrahim to bai Allah babu shakka kowa ya nemi ya ji to nan ga me ya faru shi Allah ce to manzo Allah nan ga zan bankado maka kadan zan gusura maka kadan shi yasa za a gusura muna kadan mu ji malam Umar sake gusura muna wala kad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra ja mu ji wala kad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra ikum Allah to qala salam فما لبث أن جاء بعجل

barakallahu fik na'am ja mu je Allah ce Allah ce wala qad ja'at rusuluna ibrahim bil bushra wallahi tallahi babu shakka babu tambas haka ne ja'at rusuluna ibrahim bil bushra manzanninmu sun je wa annabi ibrahim kama Allah na tambayan manzo Allah to daga nan me ya faru sai Allah ya ce ai wannan abu ya faru wanga zuwan fa zuwa ne zuwa ne wato mission ne ba mishin ne biyu akwai abubuwa guda biyu da za a zantar kun gane ko sakon Allah suka zo shi guda biyu guda gidan annabi Ibrahim guda gidan annabi Lutu to amma kaga Allah ya iya zai aike ya aika mala'ikun da za su kai sakon annabi Ibrahim ya kuma aika mala'ikun da za su kai sakon wa annabi Lutu amma sai ya ce ma Jibrilu da mika'il da israfil zan aike ku ku je wurin annabi ibrahim farko in kun gama da shi ku ba shi sakon shi in kun gama ku dau anya ku je wurin annabi Lut shi sa annabi ibrahim na nan sai ya ji an kwankwasa mai kofa ana kwankwasa mai kofa shega mutane guda uku kyawawa maluma su yi bayani suka ce rusuluna rusul jam'u rasul wato sun fi biyu kenan daga uku ne zuwa ne sama shan suka ce abdullahi bin abbas ya ce wala ja'at rusuluna ibrahima su uku ne su nan kuma jibril mika'il da israfil tafsir min tafasir wa tafsir yaqul wala qad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra imam ad-du'at yace e eh, manzanni ne amma kanu tis'atan wannan tafsirin ne min tafasir wa tafsir yaqul imamu muqatil yace kanu ithnai ashara malika تفسير من التفاسير والتفسير يقول محمد بن كعب يتي كان جبريل ومعه سبعة أتكيتي دي كون سونا ودي ملايكو سنزو الله دي يتي جاءت مي رسلنا مالا دا سكا كي مالا سكا بغا كوفا بانا سنا بغا كوفا سي النبي إبراهيم يبودي da annabi Ibrahim ya bude kofa sai ya ga ga samari kyawawa wani ya tambaya to da suka zo sun sauko da yadda siffofin mala'ikunsu da ubangiji Allah ke a sun zo ne siffofin bani adama in kaga kowane guda cikinsu samarin wannan zamanin nan siffan da mala'iku suka zo ya fi kowane samarin wannan zamanin kyau kyawawa ne sai kaga huskokinsu wujuhum jamila huskokinsu na da kyau kwarai sa'annan kuma mu'tadilul qawaid in ka duba an nune ko kafa malam kai ma malaika an zai juye siffa ka san siffar da zai juye sai ya yune kyawawa dan Ibrahim ya gansu suka kwankwasa kofa ya bude salamu alaikum dan suka bude kofa sai me ya faru Il bushra suka zo da bushara maluma sun ce wani bushara kenan suka zo da shi akwai maluma da suka ce wanga bushara ga shine dama annabi ibrahim wannan lokaci ne ya yanka shekara kusan 130 years ranar da suka zo ni shinna he was 130 years and his wife sarah was 90 years matan shi na 90 shi ma yana 130 sarah bata haihu ba haihuwan da aka yi gidan kurin ina ne haihuwan hajar hajara da ta haifi isma'il wannan kuma an kora su sun je na suna makka sai yanzu ga annabi ibrahim da sarah she suka zo da bushara. wannan busharar nan da suka kwankwasa cikin labari mai sau suka ce to Ibrahim mun zo wurinka ne akwai sako da zamu kai wurin Annabi Lutu amma Allah ce tun da mu zo wurin Annabi Lutu mu fara bi wurin ka sannan mu je wurin Annabi Lutu kai naka mun zo ne mu gaya maka ka gaya da matanka Sara ta haifi yaro sunan shi Ishaq Ishaq ya haifi Yaqub Yaqub ko ya haifi annabawa shine ja'at rusuluna Ibrahima bil bushra tafsirun min tafasir wa tafsir yaqul wan tafsir yace la bil bushra shine a da suka zo annabi Ibrahim na da labarin abin da ke tafiya Sadum kun san Sadum Sadum gare annabi Lutu kenan cici juna ke wuri namiji ya tube wandan namiji ya kwana da shi wuri ya wuri annabi Lutu ya shiga cikin kunci malam Garifa wanda suka kewaye ka duka gene duk wanda suka kewaye ka duka gene kasan ba ba ba kwanciyar hankali domin shekaran jama'a da wanga ta sauko ya sunanta ni vice president in america ya sunanta ya sunanta harris harris eh kamala kamala ko mu ce kamala kamala ta sauko shi na ga staffers an mai an sa mai fitilu kai allah baki ba kyau fa shi aka sa mai fitilun ge ashe ta ta ta ta gusura mu ne ko ko ta gusura kudi ta bayan hankalin kowa ya tashi ba mu yadda ba mu yadda gaskiya ne ba mu yadda an ce demokrasi ake tunda demokrasi ake yi mu ba wai mun yarda ma da demokrasi mana amma ya fi karfi mu ne ko muka amince haka ne muna ciki har ranar da Allah zai mu da muke so to amma bayan na demokrasi ne shine mutanen garin duk abin da suka zauna suka tattauna suka amince shi zai jagorance su ko yanzu mun zauna mun tattauna ko America kun tattauna namiji ya ci namiji ko ka mu muka ce mu mun tattauna namiji bai hawan namiji namiji na mace namiji na mace don Allah ba shabar ko ai na shawara cikin ka'idar democracy ai ya kamata mu wata da mu namu to amma da ka wurin zaka san turawa ba adalci dama democracy ma kariya ne shi ma ana kha'in shi ma democracy ana mai bid'a ka wa ita kadan na fawo ta sauko mu rawa ba 30 million ga mu bar namu bi na ta ita kade Allah ya adalci na ba kamala kima kin san adalci ba ke kade ke kade ki ce namiji da namiji mu kuma tati ne kuka ce namiji namiji da na mace ai ko da ke kina nan kin bi bayan mu ko da baka to Allah kiyaye wanga aikin ga barin ga wanda suka fara wanga aikin ga sune mutanen annabi lutu a innakum lata'tuna al-fa'ishata sai Allah ce me ma sabaqakum biha min a'adin min al-alamin sai sa abin da ya kamata a zo a zakke mu mace zuwa ana zuwa ma mace ne inda ubangiji Allah ya sanya a zo mata shi su suka ce a'a namiji ya juya su shiga mai Ke sai Allah kuma da wanda maka azaba yana duban iya shegen ka da irin diba albarka da kai shi azaba ya bullo taurin baga wayan da suke rigima suna rigima da tafiya da kaman suna rigima da izza da tafiya shi Allah ya aiko iska ko wayan ga kuma su ma suna rigima da gangan jiki da halitta shi sun Allah ya musu tsawa fir'auna da yayi rigima da ruwa shi Allah bar ruwan ya ci shi su wa'anga da yake an ce nan su suka ce ba mu so nan muke so shi Allah ce to ba mu azaban kuma na juya masa ne shi Allah ya daga su yayi sama da su eh ai an ce nan kun ce nan ko shi Allah ya juya su ya kuma kufa su ba abinda Allah zai ba hikima ciki juya masa Allah musu ina kaga da safe iyayen suna juya ina ga da masa yayi da masa ya an sa masa cikin abin ganshin nan da ainihin wasu kaji pap an juya pap pap haka ka juya haka ka da jibril ya zo kai jibril allah a gaishe ka jibril a gaishe ka jibril maganin kowane shege kenan da allah ke neman ya dandana musu su jibril ya sauka ya ce jibril ya ce mai hudu annabi lutu azaba ya kai za a halakar da su sai ya ce kai ne ya ce ni ne jibril su ukun da suka je na Ibrahim Ibrahim kan riga malam masallaci da suka kare su zo na annabi Lutu yasa da suka shigo shegan su kyawawa har aka nemi ma su ma ayi siyan da su kaga mutum in bai da sa'a haka ne su iyo she labari ya kai samari masu kyau sun zo kuma kun san wanda ta aikon ga sakon nan mata annabi Lutu ta ga musu oh mu yi baki samari ban taba ganin irin su ba kun ji dadin su sosai she ta aika suka zo da suka zo suka ce lutu mun zo ne yace haba la tughzuni fi dhayfi kun kun ji duka insha Allah ka sami kunya baki na ne suka ce haba kai ma ka san ba mu da wani bukata cikin yaran mata auren su yaran ba kai da ba lutu jajiki bar mu je mu yobon su ah, yanzu kai ka shiga ni ina son mutum kai kuma ka zo kana ta kai jajiki she jibril ya buga bayan lut ya ce lut ka gani da wan da wan ni da kake ganin ga ni ne Jibril da mika'il da israfil rusulu rabbika Allah ya aiko mu wurinka wa'anga lan yaslu ilayka ba mu bo kai ba su ta ka mu ba su kusa da mu yace amma za mu maka wani comedy za mu maka comedy kadan ko introduction Kamu ce comedy don comedy wasanni ne eh wanga ba wasa bane sai za mu maka Eh, za mu maka introduction kaɗan ka ga abinda Allah ya aiko mu yi she jibril ya musu haka she shafe idon su yanda kaga duwawu yayi su mulmuli haka idon su yayi su mulmuli wallahi yanda kaga duwawu yanda kaga duwawu ne haka idon mutun yayi don Allah mu <laughs> ash idon mutun ya shafe kamar <laughs> haka kaga mutun na haka yana haka <laughs> ba ido ba an ci ba an shafe ido ya yi son. ai kun ce ku shegu ne ko mm. to wanga shi ne annabi ibrahim ga masha Allah <laughs> ya bi ne ya zo na ya je ya komo ba da mu Allah musu albarka eh wallahi ai azumi kuma yanzu aka yana jin yunwa ma yana ga dai yi shi an sha ruwa da shi ko ka karya yanzu ka karya <laughs> ai yanzu haka wanda zai bashi ruwa yanzu makiyin shi ne <laughs> mu dukan mun taba mun taba bi nan ga kode sai sa Allah musu albarka Allah saka mu wata rana wani bi shi ne zauna ne tafsiri wai sai kaga irin su gande zauna ne ya san abin da ya faru shi zai magani ya nu Allah kiyaye mu da butulaye eh Allah kiyaye mu da tafiyan Allah kiyaye mu da butulaye ai kusan butulaye ko ana tafiya suna so su juya ma su muna kallabu laka wallahi yanzu aka muna wa kallabu mu za mu fara maka wa kallabu billahi alazim insha Allah kai ja mu je bai Allah yanzu ni zan ja mu je ke to wayannan annabi Ibrahim walakad ja'at rusuluna ibrahim bil bushranna ai na ce muku bisharar farkon nan shine إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب تفسير من التفاسير والتفسير يقول tafsiri na biyu annabi ya damu da yanayin annabi lutu annabi lutu kuma akwai maluma da suka ce in ka shiga cikin dangantaka Dan wa annabi ibrahim ke da haifuwar annabi lutu lokacin da annabi ibrahim ya iya ya tsere lutu ya bi shi suka tsere tare shi ma ya zama ba annabi to shi ya damu da dandanwan shi she suka ce mai annabi ibrahim mun ga ka damu kwarai da batun lutu shi sa Allah ya ce mu zo mu gaya maka yau nasu ya kare to shi sa ai bishara ne ko ba bishara ya eh, bushara ne don Allah yanzu eh, wani ya ce azaban nan shine bushara bushara ne ba bushara ne bari baka misali ka gani wani ne malam kun ga munan gaba kamar ko ba she kunna maka mari kuma da ka duba shi in ka taba shi ka sha goma sha biyu ka wanda ka sha ko ko Allah ya saba kai ka fad domin ka ce Allah ya isa ma sabon mari ya biyo she kana kallon shi kana haka she kai wurin gotan nan malam zai haka fa eh, she fari cikin gotan <laughs> me za ka ce da bushara ne ko bushara ba ah, kun gane bushara yasa ana iya hallakan wani bushara ne kanka kamar irin wanga ai bushara ne ko da bushara ba eh yanzu haka misali misali misali zan yi wani mai guda mai kai wani ne malam kakkashe kama maka hannu ga fam shekara maka hannu a kama hannu kana taka ya fi karfinka kana fama za ka daga kai malam ya kai titi bai duba mota ido doke shi pap malam shega kan shi ya fashi an doke shi za a jere shi dalla bushara ne kawai bushara wani bahaushe ce, ce ma dalla to shi sa wala kad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra tafsirun min tafasir wa tafsir ya yaqul na bai Allah da suka shigo suka buga kofa suka shigo suka bude kofa kasan in da aka yi man ibrahim aka kwankwasa ya bude dole akwai magana da zai biyo baya ko to malam musa me suka ce nan da nan kanu salama ana bude kofar sai suka ce salama ai bi mana nusallimu alayka salaman annabi ibrahim muna maka sallama annabi ibrahim muna maka sallama kamar sun ce ma annabi ibrahim ai sallamna alayka salaman ko kuma nusallimu alayka ko kuma sallamu alai da ya bude kofar she suka ce mai ya ibrahim ya ka annabi ibrahim muna maka sallama muna maka sallama misali assalamu alayka ya ibrahim to shine qalu salama tafsiru min at-tafasir wa tafsiru yakun wanda tafsira ce da suka ce qalu salama da suka bude suka sai suka ce masa qalu na ai bi ma'ana sallimta salama kamar suna ce ma annabi Ibrahim Allah ya kubutar da kai addu'a suka mai wannan tafsir min tafasir wa tafsir yaqul qalu salama ai bi ma'ana qalu khaira da ya bude kofa ba maganar da ya fito bakin su sai alkhairi kamar da Allah ke muna bayani cikin suratul furqan wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu ma salama ay qalu khaira tafsir min tafasir wa tafsir yaqul to amma babu shakka bayan Allah ni da ku zan duba wanne da ku za ku dauki ba shi ke nuna shi ne gaskiyan ba ba shi ke nuna banda shi ba wani gaskiya bayan sa ba domin dukkan baki ne yana shiga amma za mu komo mu duba yanzu don Allah mutu ya buga kofa she ya kwankwasa she ka bude me kake ce mai she shi ma ya ce mai she sa wanne za ku da cikin tafsiri guda uku na assalamu alayka ya ibrahim ko dai ba amma ko ko na shiga domin duk wanda muka fadi shi sa qur'ani ana kiran shi yana da abin ake ce mai ijaz qur'ani na abin ake ce sa mai ijaz ya dokin ma'anan ga ya dokin ma'anan ga ya dokin ma'anan ga duka kuma ya shiga shi sa su sun sun sallama yanzu za mu ji annabi ibrahim malam musa ya ansa sallama ko bai ansa ba she shi ma ya ce musu qala salam su sun ce masa qalu salama salaman na ai mansubun li fi'lin ma'zuf al nusallimu la nusallimu alaika salaman ko baka ba amma she shi ya ce salam sai sa nan sunan jumlatun fi'liya shi na shi jumlatun ismiya menene bambanci tsakanin jumlatun fi'liya da jumlatun ismiya jumlatun fi'liyan nan shine muna maka sallama bi ma'ana sallaman nan yana da iyaka amma shi wanda zai mai da su da yace musu salamun na jumlatun ne ismiya bi ma'ana amincin Allah ya tabbata a gare ku tun daga nan har karshen rayuwarku sai sallaman nasu da nashi wanne fi kauri kun san dalili wa idza huyitum bita'iyatin fa ayyu bi ahsana minha aw rudduha in an gaida ku in za ku mai da gaisuwan ku make sure gaisuwan da za ku rama ya fi karfi wanda aka muku sai sa in wani ce maka assalamu alayka sai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wani misali oh, inda ma za mu yi da mu yi adalci sosai kan wanga abin kaga malaiku suka ce mai qalu salama sai sai ce musu qala salam she ya dasu wanda ya fi karfin nasu wato sallama ka'idan sallama shine annabi ibrahim ya gwada muna in an maka sallama in za ka mayar sallama nan ya kamata darajanka da mutuncinka da wanda aka baka nan naka yafi wanda aka baka wanga ka'ida ce rabbaniya ka'ida ce nabawiya min ibrahim ila muhammadin ka'ida ce daga Allah in an gaida ka in zaka mai da gaisuwan karama wanda yafi karfin naka yanzu mu zo kan gaisuwar gargajiya wanda suke suna ta duka musu ai suna so wanda wanda kai gaisuwa a duka ko kuma gaisuwan nan ku jiwo su sun fi son wai kai kai kankani kai zaka fara gaisuwa gaisuwa ko shi bai da wannan wai da ke manzo Allah ya gwada kaidodin gaisuwa mai tafiya yayi ma wanda ke zaune ko baka ba in ka zo ka iske mutum ka gaishe shi ko baka ba ba bai da bai da shi ne babba ko kai ne yaro ko kaidodi ne da manzo Allah ya aje to wato kaidan gaisuwa shi ne eh an maka karama da wanda ya fi naka to yanzu za mu yi za mu yi aiki da ka'idan ka she mu kaddara mun yadda mun yadda musal tasliman jadaliyo mun yadda a ta durkuso mu yadda kamar mun yadda da sallama a durkusa Allah kuma ya ce in aka maka karama da wanda ya fi ashe in an durkusa maka she kai ka kwanta in an durkusa she kai ka shi yanzu misaliyo misaliyo in sarki na shigo fadan sarki she yana neman durkusa mai kuma Allah ya ba ni da shi ka'ida shi in na gaishe shi ya bani wanda ya fi nashi shi sa da na ce sarki in na mai ya ke fanna yarwa na kabiyesi in na mai wannan in na gaishe shi na kai kai na kasa to ya kamata shi sarki ya sauka kan kujeran shi she shi ma ya min ana su wa iza uyitum wa bi ahsana minha aw rudduha amma suna haka na to shi sa da suka ce qalu salama qala salam sai ce me to shi sa bayan yanzu sauran labarin da zo an yayi sallama su yi sallama ya ansa yanzu kowa zai ji me ya faru ko to labarin ne zamu bar malam Umar ya ja muna karatu mu saurari sannan labari ya biyo baya ana mu koma kuma wala kad wala qalina rusuluna ibrahim bil bushra na'am qalu salama iko allah إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم إيكم الله وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها نعم وضحكت فبشرناها الله منيب يا إبراهيم يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولم لوطا سيئ بهم سيئ بهم وضاق يوم عصيب الله اكبر بابا مالي الشيخ محمود خليل الحصري الله يجي الله سايا هوتا kai kan kana sauraron malam Umar ka san malam malam akwai strategy karatu to yana kwaikwayon babban malami ne Sheikh Muhammad Khalil Al-Usari kuma muna muku bayani ga yaron su Allah ya ji kansa Allah ya fi masa gashi nan duba abin da malam ya bari kowa na fama yayi wannan karatu kuma yana yi hankalin kowa na kwanciya jiki yayi tsanyi yanzu malam Umar na karatun ma sai ka ji ma kaman shi kurin ya tabuna karatun da tafsirin to Allah ya bada lada malam kuma Allah ya ji kansa shi sa kai kai tunani me kake son ka bari baya wanda zai zama maka legacy gashi ya bar legacy ya bar legacy yanda yake sara karatun Qur'ani yanzu aka mara Umar da ke karatun ga bai taba ganin shi ba amma irin karatun yake wani na yi America wani na akwai wanda ke kwaikwayonsa daga Senegal ka ce shi haife shi ka shi haife shi akwai wanda ke kwaikonsa daga Saudiya akwai wanda ke duniya baki da kowa na kwaikonsa in ka bu malam ya mutu amma Allah ya rayar da shi da Qur'ani yanzu ka malam ya mutu fa amma ana karatu ka ce in ka da an fara karatu ga murya shi Khalil kenan yanzu na muku bayani ga wani wuri ana yi wani wurin ana yi duniya baki da an ce cewa ana yi babu shakka lada na kai ana bude kabarinsa ana bashi lada to kai ka duba kanka in ka mutu me za a bude kabari a kawo maka rawa asabar lahad tiktok whatsapp facebook ah, kai ma ka san ka auna wayannan da wayannan jiya an turo min wayansu sufaye suna rawa wani ya turo min wayansu sufaye suna rawa suna rawa suna rawa wallahi da aka gwado min suna rawa suna kada duwawu kamar mata she na duba su da na duba su haka shi hankali na ya koma kan Hamza da Mus'ab da Bilal ibn Rabah da su Sa'ad ibn Abi Waqqas da gogormayan da aka yi da su Ikrima da gogormayan da aka yi da yakin da aka je Ja'far ibn Abi Talib ya je ya mutu daga ma'arakatu Mu'ta da Abdullahi ibn Rawaha da Zaid ibn Arisa gogormayan da aka yi da rigiman da aka yi duba yadda aka yi duba jihadin ga mutane fa sannan na komo baya na ga sallar da manzo Allah ke yi yana sallah tun daga dare har asuba Usman bin Affan na sauke Qur'ani cikin aya guda Umar ya ta karatu ya ta karatu yana kuka har gare Allah ya waye shi na ce to yanzu wanga aljanna ne wanda ke neman ga masu rawa ga shi ne suke so ko ka sai na da mamaki la ilaha illallah wallahi ahlus sunna ku kabara ma Allah Allah ya katarshe ku yanzu mutun za ce ma Allah na girgiza du'a wuna so goma bani lada inna lillahi inna ilaihi kai ma ka san ba karewa lafiya yana ba mamaki da wanda ke ganin rawan ga da shida shiga aljanna wani wani la ilaha illallah la ilaha illallah ah! la kai kai inda maza baka labari haka manzo Allah yayi ta yadda wauta gabo rashin hankali diban albarka na karshe namiji na yauki kamar na mace ta yi shiri za ta je bukin ranar lahadi kuma makiyanta na wurin nan za ta je ta nuna kanta wai da wannan kake ibada kai Allah shirye da su Allah sa su gane abinda Allah bar muka gane muna roƙo Allah ya sa su gane mu Allah ya tabbatar da mu su Allah shirye da su bayan Allah muna da marayu fa wallahi muna da marayu yanzu nake gaya muku Khalil Husar ya bar legacy yi kokari kai ma ka bar wani legacy yaran marayu ga rigan maraya guda 400 Ghana cedis rigan maraya kwaya guda kwaya guda 400 Ghana cedis kuma ina muku wanga bayanin sauran kwana nawa sauran kwana shida ko biyar sai sa ina rukun kullum mu yi tafsiri yi kokari in kana turai ne ka iya ka ce wani ya kira ni malam yace malam na sai ma yaran riga biyar wani yace shi ma ya sai guda wani yace yayi kaza sai sai kai ma don Allah duba cikin Ramadan ga yau ga daren nawa kenan daren 20 25 shi ma alhamdulillah akwai alama ko kuma yana daga cewa abinda muke fata zai mu samu lailatul qadr ubangiji Allah sa mu dace Allah sa mu dace amma ina kiran ni da ku duka baki daya mu yi to wurin ga al'amari baki daya mu saka hannu mu cikin aljihu وتيمكا مغمرا يوم الله بيا مربكاتمو اللهم أرنا الحق حق رزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطل رزقنا اجتنابه لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين نستغفرك ونتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم اغفر عبدك الشيخ توفيق وارفع درجته في العليين اللهم اغفر جميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه